A watan Satumban 2023 ne aka kafa hukumar yaƙi da cin hanci Kwaldef don maye gurbin hukumar Halsiya, wace ta gudanar da nata ayyukan a tsawon shekaru goma sha biyu da rabi na mulkin jam'iyyar Pendes tarayya da ƙawayenta. A wancan lokaci Janar Chani ya naɗa hafsan rundunar tsaro ta jandarma Kanal Abdulwahid Jibo a matsayin shugaban hukumar da ta ƙunshi wakilan alƙalai, lauyoyi da 'yan farar hula. waɗanda kafin su kama aiki suka yi rantsuwa da alkur'ani a bisa sharaɗin za su yi aiki da gaskiya tare da riƙe sirrin aikin su na farautar mahandama dukiyar ƙasa sai dai kwatsam shugaban gwamnatin mulkin sojan ta Nijar ya tsige shugaban hukumar da mataimakansa lamarin da ƙwararru a yaƙi da cin hanci suka ce dama sun san za a rina Malam Mamman Wada shine shugaban Transparency International a Niger. Mu kungiyar mu ta kokowa cin hanci da rashawa ANLC Transparency International abun bai ba mamaki ba. Dan kutuno da aka aza kwaldaf din ma cikin mutanen na akwai waɗanda suka reto a gidan yari. Wato an yi abu ne cikin garaje cikin kwaramniya ba an ajiye hankali ba an yi da kyau. Aka samu mutanen da an tungume su da lahiya sun gije gidan yari. Daga baya aka gyara aka hidda. kenan ba a yi binciken rayuwar mutane ba kamar yadda alisha take haka ya kamata a yi kwaldaf inda alisha ce ke wannan abun da yanzu an yi nisa daga yanzu hafsan tsaro na gandun daji kanal zainu musa a gali ne zai jagoranci hukumar ta kwaldef tare da nada wasu sabbin mataimaka ba a dai bayyana dalilin waɗannan sauye-sauye ba to amma 'yan fafutuka na cewa matakin ba zai rasa nasaba da wasu matsalolin da ke tattare da ayyukan hukumar ba Bana Ibrahim jigo ne a kungiyar Front Patriotic. Ana kuskusa an ce rishin jituwa ne gari sakakkanin su ya hana ruwa gudu a cikin aikin da ya kamata su yi. To shugaban kasa da hwari ya tattauna da su a samu a kaza a warware a wannan eh, abin da ke hana ruwa gudu nan sakakkanin su to ba a samu ba. To shi yasa su shugaban kasa ya dauki eh, sandan shi ya ce to ya kamata a sauya su su duka. Masana sun yi gargaɗin cewa dole ne a ɗora hukumar takwal def kan turbar dokokin yaƙi da cin hanci na zahiri muddin ana son cimma gurin da ake hange. Har ila yau ga malamin manwada. Doka takwal def ta kwatanta def ba ƙungiya ba ce ba mai kokowa da cin hanci da rashawa wadda za ta buɗe aikinta bisa cin hanci da rashawa da ake sahi da marici. Wato wannan doka ta mai da kwaldaf kamar ƙungiya ce ta karɓo kayan jama'a kawai gyarawa ne ake yi abin da ake tsammanin mutum ya ɗauka ya ce ya yarda shi ke ya biya kuma in mutum ya tafi da mai kare shi kamar lauya sai a korai a ce baya da yancin ko doka ba ta ba da uzini ba mutum ya zo da A watan Janairun da ya gabata tsohon shugaban hukumar ta Kwaldef ya sanar cewa a tsawon watanni sha biyu hukumar ta tatso biliyan ko miliyar hamsin na sefa daga hannun mutanen da suka wawure dukiyar ƙasa. Sai dai wasu 'yan Nijar sun yi ta nuna rashin gamsuwa a bisa la'akari da makudan kuɗaɗen da ake zargin an handame a zamanin gwamnatin farar hula. Wato daga 2011 zuwa lokacin da soja suka yi juyin mulki. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger